daji waire ji dana gumina barfuwa kama afna ala nafsi ya bafin layi zuka din ya ce dufe ba na na cikin yi ga bebe magaji da bikin na wane na allah ba na yi ga bebe magaji bici na allawi kun cu a yi mutu a yi gani bai wuce ide dabara yi ma yi ndun da yi waya da kwalu ga dabara ta tace mu an ba Allah nan karatu ne bibin idan min suratu ma'ida nan idan zai karatun arda ayayen wato rutube gutu abin bi ma'ana shi ne bai gobe gutu abin kuma bashi tun hadi guta a bana Allah tabaraka wa ta'ala ya yi labari ya daraja yin ne ja'ala Allah wal Ka'bata al-Baitar Haram Allah a kaba laji da na alfurma kiyamar linnas na go lamara addini za yi malu ku kini na ko da yake mana ji da zai tafasara aya no gaga annas abun ne jirfi go lahar arba'in jaliya ji kawai ale lokacin jahiliya fe ji hajji hajji wucin wa fe kwai sinaya wa fe kwai gici giya larba kure shi ci abunda zando wane bai da bakwa ko ne bai ji haji ka ba kan gana azike labu makka ta fi kiyaman lahu ma fi na Allah wa mai dufin jana eh? a ci gama wa sharar haram <clears throat> wato a e dun fi gani bi ye tsayin alfurmaji ya tsayin zulhijja zulqa'da zulhijja muharram gani bi rajabi to adaya to kalayi da nija ada nija lahin gwana bata na fi na wato a taimako ya laraba larabayan jahiliya ji da ba fasara ya man da ciyo ko kuma goyi taimako ya al'umma yi bayanin su ko ban da haji ne goyi ke wanda ban gada ki bayyana da sama da kin yana kuma da ya kwati yan dondo to aya na ya yana na ya tiyan shi tuta abi gubo wa ilmu بسم الله الرحمن الرحيم Allah wa tabaruku wa ta'ala bai haila mu in kewu an Allah ya ke lalle mu su ku shaidu da ya kwar in fa zaba ya zana ga kuna wa an kuma lalle mu Allah wa gafuru mu gwata gafara rayimu a ci gama wata ya gubo ya zana gaba mace mutum na alaika ga sifa guta ta na da gona shadidu shadidu laikab gafurun rahim pata abibete si egwe mu balago wai ugwa ga e batsani ne azabo da jan Allah da ba eh a ci gama ba gafuru da jan Allah da ba ga a gafuru ne Eh? a ci ga mutu ba ra'in mu da ba kwata mu ti si ya e gwe mu ba labo e bo de bo ti o ga gan ka wa ga de nji un fe je e ya Allah wa un fe ke ya Allah na ci ko ma ala rasul illa al balagh wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma ma ala rasul illa al sai yawo a daga da tutuwa ne na yi mana ina ta tuba ci dole yi wa jinan gaye wulayin wuya na tuntuna a nafisar alisallam mai wani wa waki wuce ne wallahu ya alamu ma tubduna ma kuntun kuntum taktumun allah ko mu deki ke ne ye sona eh ye latulana so ko mu deki ke ne ye latulana gaye dawo eh a ci goma makuntun kuntun tattumuna to yanayin suna alawo da gikin to alawo ya gaga ya ta yi tabligin malar rasuli na bala kuma ya gaga yanayi ya latula na bayan yanayin suna ige wa gudu jide da siya kwa yi gudu jide da yagan su ko gan wuda gibe yanayi ya latula mini aya na na bilawun ya yayi nan kuma da gibe eh, na jiye suna wọ́n yí bọ́ mọ́ndọ̀ ci yìí na kúránì náà níbi wíyún bẹ̀ẹ́nù yayi nan wa ba na gala agaluwa alumaji bayani mai gyaji ta akpeyo ala so alumaji zanin da akpeya egun yo eh anuci latula agogali tafin no to beji afi afi lawon ci wuwe ci ma guso ale wayo gen ne ja ne je wani wani ji hmm ti na Allah wọ́n yá ṣùgbú yọ ẹgbẹ̀rún ti jà ẹsàjì wá kàràtún ají mọ́yìn magá kàtúlá máa ló àláwà àgbẹ́gbọ́nà ń gán ajìgì egimi mọ́yìnṣà tó atatá lè ń tó míṣàn ìtí bẹ́ẹ̀ dùnfẹ́ tí a bàyá ti yá ẹ̀kọ́ fi míṣàn bú káàtì mọ́yìn jíjí gan ti gẹ́yẹ̀ ya gẹ́ tó ẹgbẹ́ ti kàtàrá ní kọ́mpáyìn gẹ́yà àti bẹ́ẹ̀ ní gẹ́yà wíyà tó ìwó tó ìdìbẹ̀ àyíyá ẹnẹ́jẹ̀gún a dayin soji sakuna na bilamu bai bayanu ko ko ba luma ya qur'ani na kim na soko layu na ballik ga soko ga biyo aye wu bayani annabi mai wu bayani amma ji su kwa ga kada waji ga aya aya wuyan na wa wa dide wa zakata ta koyo sai e ga gun yo eh kawai ji gi mi manja ini na yi da ya ake ku ya ya alala tan waye go alala lo efi we Eh? eza yi ah, ma ah, ne jiji a ga musulunci a safi a waga alhaji musulmi muna ku ga lobunan ga sai a ga bebe wannan giye sunna a ca be beto wannan abu musulunci a can a ta wannan gida be be za zagukin a ga a bai ta wuce na kuyayi no nan za ko agbara guwa ne ga sa ga tawo be beto sa ga tawo nga to aji ẹ̀dá kánà jì ní ilé bẹ́ẹ̀ àgbà wọn fan ọgá tó kùdé mọ́jẹ́ kágún àti gákí àkí ìtàtí káfíríkì ààbò mọ́jì ká mọ́jì wọn so aribe yin na ga zai dabo na ji aya ji dabo mini qur'ani ai wa ga alawa alawa so awa ga za jafiya inji inji zapatin gon ya gbenna eh eji dedde na ba de ilimi anya ajira gbon ele ga ga ki ga ya zan dundu na a ya kagwa da a ya ji fuwa na a ya ji da amma a cikin ta ba to su ko wanda bi kenan ci ya la tula mu bi kenan ci ya ya manji mana manji ga mun ganna ju ko قل لا يستوي الحديث والطيب ولو أعجبك kul annabi sallallahu alaihi wasallam gaya la yastawi al-khabith wa at-tayyib e sokko ma ji dede be wangiya man ji ga dan ko ke din be sokko mana ci ga kafirci be shirki ma ji da gani be tauhidi Allah to ta jinniya eh mana ci ga ne din be sokko nun ga al-ma'asu ma ji dede gani be atta yanzu la mutu Allah wa zane le sokko ba ne be zane zane lamtu kun ajiye ni hmm? man shi ji bayani ka kayan kulla ya sauwal khabithu wata yi walau ajaba ka kathratul khabith kabo ekube sokwa ya yawo shawa mun mulle sokwa mun ta ji daga ni bin wangiwa don gannan sokwa na madukun to ba nuka dokun tuna wa alwa da kima na wangina man shi ji hukunci ga ya ne aga bai wuji aga wacice wacce wani caje fasidu ke misali bani nan eh, waga wai kun yaza yana ma kuna ibi aibu ma aibu wuce so lutula wale wacce dukiya na go dukiya na na ogun yi na okun da nan wuyi mukabilin yayi na okuna to la yi stawi kurani gunji dijiya bi ma'ana ina wa kuna mu da darja yana alawa wata wana ibugo man ji da bai jista da da aya ne ga gawace na ladu ki da na layu turaddu yau na mai na rala khairu lobe da mini littafi ban habisu wata yi bu tayyibu e, wani ya taba ji daidai bai jidiya walau baka kasar tun habis kabo ya kudu ya sofa wunde ya ushawa ndo do ya banza Eh? fattakun la bugai su da Allah ya wuli albabi ya yi nazi za hankali jina la kun tufli wani ya lalle da bai jarabu so ta yi ta taci za ja da rabu wale kitabu na soci bai na bai na ga walau ajabaka kasratul khabith kabowe nge wa shawa ku be didi nge yawo shawa wa fike gurne ba kima ba daraja ba manzi ga kitabun na ya nabi sallallahu alaihi wasallam ya ma'amu yau ngala ci be be tafsiri na ga walau ajabatkum kasratul hadith anabi ga ga be amma e ba usulubi ya qur'anu amuyo ba ta ga ga ga lu ma ga ga be al muradu bi al umma alu ma ga pa be pa te bobo igale kudo edede igan wa feke e guru me badarajo mo a feke ni a fe ni يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا وإن تسألوا عنها ينذر القرآن حين ينذل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم Allah tabaraka wa ta'ala wa ga ya wa alladhina amanu ya ni zai imani jina la tasalu an ashiya e ga dinga yatiye jo in tubda lakum na ga bayanu jiya ya ci be yaye ta su ku ya ke bai ga yin nan e ga dinga etiye ne za ku be yaye dalla dalla bayanu be yaye bai ga yin nan ki Allah ya ba man ji fansara na doku ne ta ayan nan ka ka ka ka ka ba tu ma dinna sai hadis ne je bukana daga nan mafassara ci yi da jiya na ba ta yi da zuwa biyu yi ga ganna ko ka gannawa na lo da jiya fassara ya mafari adama na ji biyu ga gan la ta salo an ashiya e ga bingan e ti ne za ga gbe e ya ga yin na ma di ma na so ci gawa mace lewa ibe jama'a je jihar kabewai gafe wa dudu gisa kima wa ne ga timbu kima wa ne ga timbu kima wa ne ga gana na abe ka ga bayanin da cikin ya goma ga hanya afi wani bani to kuma da kimi zan fi bani wani yi yi zaba bani ya goma ga hanya har man zai ji fassara ji istisha da gani bai hadisa har sallallahu alaihi wasallam hadisi na ne bai gan la yuballiguni ahadun an ahadin shay'a dun da ku labarin zamu ci biya mi ga wani ga wani ga mamman ya ya la yare alama fa in dai bana mai mi muhammadu hibu me wa an akhruja mi ga ti abe ce kan dun dun ti abe ce wa ana salimu sadri ya ban mululi taka taka bi zandun dun eh ni ah, waga kuga kuga da ni an ni wani jigo an ni wani a waga jar ka bi zakaman jigo wa fe shi tu bayin ga ni jage ga ga tiwo bona zando ti ma ku ga bi bawo wa wa gu to an kale wa ti ta ga zajiya zana mage waga wa nyo bi jimaji no ma de ma be zu ga mane a wo mu kuta ko eh mun da ci ga yana Allah wai jin fi gani bi la tasalu an ashiya in tudda lakum basuku e ga digan ite na abu beyaye ya bai ga yi na mana ci ga lamarin nan gwayin cin lilo bayan yin nuzulin ayan nan ina caya na dana e lokacin da ci da ba fi gina na fisala sannan ga e ga bije lobe jin iri iri iri iri hadisi da bawon sai buhari mai musulun hadisi mun tafi kwalai ga na fisala sannan bai jutu balani khutbata ma sami'tu mithla qattu ja anas malik na gwalwa hadisi bayyana ga na bi jutu ba da ni wutu ba mutu lawo da jutu ba mutu tun nan da inji wana wa qala fiha min ya gana na bi ga wutu ba mutu wana ga law na ma a'lamu da ye zaman gi gadi ki ke na mi mamu di pena la dahiktum qalilan etsane ya mana de wayo wala ba bakaitum kathira ma tigidoku qala ga lokaci na bi gaga citu ba ga fe jutu ba citu ba gana faghatta ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wujuhahum babu wuli ashabi zifata ay daji lakiti wujuhum ay daji laki fuska lahum haninu afe gi e go tsanane gina e tinan afe gi bi na a anabi anabi abagi be utuba no jine afe tigi fa kala rajulun bawo za bagi ne tife na kibago ga man abi anabi bi daga bi zi ba ba miyo kala anabi ga fulani no wani mawayo fannan ta hadhihi al-aya aya fi ci gala ta salu ana ana shi e gabe e ga e ga e ga e ga ne ji shitana e gabe e ga zuci, bi ga ne ji jama'ana na oke ba oke baba wa da wuza ba ni ba be dinga gazi baba wa eh so min ruwaya na ci na ke bebi na buhari bi muslim ke bebi ruwaya ku ba ruwaya wuci nana katada lu de to mutuma nga anas ibn malik ya gaga mu ke annabi beji hutuba fondo ci mfe ji bayani har mini ba ko bayani ko ce ga ga la tasaluni al yawma an shay illa bayantu lakum ajje ne ya gumi na na sai mi ga bayani ji yayi a ga na la annabi be ga ci na nu da ba ko tubo na be ya ga wuru shi ni ne ma annabi chai annabi ji ko to ne ga ba ta ne fe gumi ne ma fe ji bayani yayi fa ashbaka ashabu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam har da sahabo sashi sahabi annabi sallallahu alaihi wasallam ga kici ke yin na biyo annabi hashim don ne ga fi abin ga bi ma'ana ku da ake tabe ga bin ga yaro ko tuna ga bi ba na bi abin ma yi ma ya juyi nan eh anas ga faj'altu la altafitu yamina wala shimala illa wajadta kullan lafan rasahu fi thawbi yabki nga mu shi ya ci gwalo tukwa fili mu ne ba ta sabi ya diddike fuska igice tin munafiki ne za a kuda ake to a ne bi bagi da nan a ne bi da amma bi gidi wuri wuri eh zaini mina bona ki mu ga annabi ki zai baba mi yo annabi ga abu ka uzafa baba wa yau uzafa eh lokaci ne ga bija ga ganin sai na murci ki ganci ga radina billahi rabba ya yi daji bai su kun gai tsoci yo obi islami dina ya yi daji bai addini musulunci gai addini yo obi muhammadin rasulan ima ya daji bai annabi muhammadin kun gai tuci yo eh a'udhu billahi min sharri fitan sana muru gai ye batsari bai su kun mutsa ya gani jajjaye fitina ji mutiya annabi lallashi ji wa kala rasul sallallahu alaihi wasallam annabi gallam ara fil khairi wa sharri kal yawmi kattu ina wule da daga yin gurin lalaga da juye nan na liya su gurat la aljannatu aya kira aljanna lawun wan nar rutu yana atara aitu hadun alhayta arun wa liya e, ke wagagun gi ke gan kara abu zina shi me wuyo na ce do ci ne aljanna to yana hadisin na bukhari bi muslim latiya so wayannan mu da wani ba fassara man da ci jogai gabbe igage ga wuru-wuru jimina addini oma eh hadisi da bana na bai ga yi gaga allahu tabaraka wa ta'ala na gwen gutaye kila wa kala a gaga a gani gabu yi kuze eh kasratin su'al e e, e kudo gagi elobeji ga tsaye gizo yi gabi yi ɗegin wa gaggani na lotu muni ga ga waloji tun fogbin waza wai da'atin malu ganbe. ba na je dukiye yi guta na bi sai sai muslim ga haramu yau ne za juna ika ce tarihin bani isra'ila jile a kitaye suratul bakara ita annabi musa wa yadda kala musa li kaumi ya kaumi eh inna la ya kuma an tazbahu bakara ko kalu atattakhizuna huzwa eh a gazunan ko a daga biji don koyi rikicin Eh? mun jigi yi kalidu lana rabbaka bayin lana mai kala eh? inna wa yakunu na bakaratu la faridu wala bikru aba yamin ji daga ke diga ma launuwa su ko kya bayani ji na bakaratu safra baki ta suru na zaga ga alafa kalidu lana rabbaka bayin lana ma hiya innal bakara na, alaina wa inna insha Allah la mutadu sai na bitu insha Allah wa yana kasa a feji tsananiya ta san su kuma feji tsananiya so ya ji hankali bai gaddi matsala na da mimanci sarai ya waɗin da nula hankali otu gannuci ya mafari adize da zo mini musulunci wani gama wuce ya ga dogala lugunun ga yaje ya to adize da zo mini musulunci wani bai wuce shi an wuce wutan bari gaji shakka ga wuce ma so man na gaga ga yaje gando muti uma buya no ma bi uma be uma bi jile fi kan mutu ma bi lai ga manabi na ya cha na ibo na kuke mu ci ni ni a bi wa ga mini musulunci wa ga mi biya mu jile mu ma je gba a bi ma maliki ga ga shi eh, ara ta ba. mini ubo gwe gibe ni ubu na ke bata nan ga wuya wuya wuya ma maliki na da balata na ta eh? ba gayi eh ma man biga mu ga ga ba ko ja go ja kike na awa ga gba ma mai ni fi ohun tó ti gbà gbòrògbòdò ọgbọ́n tó ti gbà wọ́n àyè gbọ́ ohun tó dá wọ́n ẹ̀gbọ́ so ìlànà kàlẹ́tù ẹgbẹ̀gbẹ́ zai ga sọ́álù tánà tẹ́rì sọ́álù ta'annuti igabe gabi da zuci ya gabi ringi musulunci je da gani biyu la ta salo ana sha in tun da lokun ta suku ilu wazi ki ga biyo ga to nga le azun ya chana da ga ile ga e ba misali eh e zata ade ya labari ga actually mutawo da tuko ga actually na mazo yin suna babu fe yu ga wani e ga bemin lori kenan na ga lambe o dede kemna irin na. babu ga dami tun wanda lori gato wanda wani sai babu babu tutu mu ci gato luban da katam da lashiri jinjin lori lori na baba gana mu de tu elefe lo fe village mu de ya le na wa san sai na azun fe zo baba ma de oga guda kata wale le amanu mutu da lori ki hukunci azun yawon iga nana ma yeji nga wa yeji mana wala ashabul kafi ya lele fi min azun don wayo wayo a to ga ga gbin ni da wana ga gbi ba ci da na Eh, eza eza eza lugba kwemi un alugba kwemi nu lugba kwemi na ya na mbuga jena bafu kashi wa fwa so ku ige ebi ga na ga inna la la kulli shay'in na so ko <laughs> ba go to ci ta ya sa za tu ya e eje na ma yi na ga abeke za ga lumba ko na a cinikin nuga da ya cilo na leyin wayi ya gbaru da ci gadon nga tiya nlanụ mfu amma wani zumu da ci gadon gati yawa funuwa ndin gaba bubai ndin gaba bubai egeti ma aya wujinu eh man wace ko a sheka baka jazari mini narul khairu wace bayani aya nan mu ga abisa na biga min husni islamil mari tarku ma la yani ege musulunci addini za biya biya na shafi wa ne obi otu masala ji obi ga ki hukunci wa to yi ni ji hankali a waye lagun wa ji faruwa wa na wani obi hukunci ogun gan ji faruwa yana mutum wa abin ji sun in to kafa na na mun ga biya ji ji musulunci kanga na a wa bai kuna wuye na amma wala wa wayo kuti masala waya wala chiya waya wabo kwa ndo la to gwa la to bi chuba ndo aje aje alaka no de masala nena misali tetengi zamai pani aga gya gaga gamba e zaga be dazan da ba ko yando chen cha tinya yijo cha lo gidigidi fe lo salama ajun ke wa ji salama unchi jina wala ji ba go ka ji ma ngale ta fi gaza ba ta wade shi ganna kila wade ayo ya ba ta babba ya shi gaga lokaci a bada bu zaman ga lo in ya bada bu na gaza an yi ku a fi ba ku mu a da za bu ba shi su da ya na gana to karaji ba ta ma ku da sama a gurgi ji guguwa ke fitife lo wale sassan yi yanna ya sallaga ya tun ta fito kewa jinan daga na ke ne da jinna na akpa wa ngba mu be na man shi da shaya wa usiri ga da wuci da fitun sallah ma ji mai daga lokaci ga go ga aji bayani kem na ji sallah jina eh zamai bayan ataba bayan daga lokaci abibin eh ne za da nan ci da wani za da da nan wuci wa la ya tabuta be na gana wa le gide be yana balantana a to da da wuce kenan wa ji na dana amma zaman ne na musulunci bai gashe ba har wuce tuka fahimkin ba na ji wuzuri wuce na man shi da jawa to a ci kuyo alana marin dun da ya kafo na muga bai saye na zane ji ga sai fi zaman ya abu na adije yi so kwa wa ba amma tula biya ya ga ya ga ya wayu a ce ga gan ya ke bayan muci yi nga ya kiwo nga ya ke ilimin muci ya jahilci ne ji ilimin ya ina ilimin na ma kala Allah ma kala rasu. eh ya ba ga bi ganin a ga zamu ci hake ba gani benin kwai amma magina wa magina ibe guru ina eh egin na ibe guru na ganci na ci da zaharun wajenun sa rayu ci da ce da ba nu je ji ba nu na kina bon wa beda beda fedu zuma go ba wuce ajin waro ni ladan tewa kanu da ya guru na ta ci ubona eh ba wuce nuna so kwada gungulo ganci na jula je liman iyaka wula je liman a cikin tufuka a ci bayi jiji uzuri ta saye sallan maga ya ji oro ni limafiyan mu ya guru dana ki hukunci sallawa yau liman mai guri a ga ya shanka bai shi na ga ya fi kyau ga ya fi kyau na na ji fi wale zai ba guru ne to ya kafu na abin da zaɓe gudu ne ce hukunci za fa wuce magarci su kwa wai baya da jayin hukunci gama yin a baka ji zare ya gama eh ni husn islamin mari tarku ma laya ne hukunci na mulaci ya na masala na laci ya na hukunci shafe ya e ga kai wuza mu e lugwa ga be sai no da ni ga sai ya no hu shafe su kuma wa ga hukunci bugu la tasalu an ashiya in tubda lakum tasuku e ga diga tilamari ne ja abu pe yaye be ga yi na ma a wa in tasalu na hina kur'ani alquran da lakum amma wani lokacin alqurani cine gigo su kwa ji bayani yaye to bani nabi da gobe kur'ani mun ci biya ya ga be ga yidin ji sai bin yi ba ba dejo su'alu e ga guci ga su'alu ta'an yutu mana jiga e, e ga su'alu tanattu'i ga diringi hadisi ya gaga inna ma alaka alladhina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafun ala anbiya'i e ji jalu mana shi zuna alaka nu na jiya e gajbin dan burko ada da min gagbin amma lutun aga bi alutu ma wa ikhtilafun ala anbiya'i alutu luna yi can da bayana na bayi wa kafin ina ni daji gani kai na ma da jine kai ga dima da burko so ya ga gidan gurkun ujin alama da cirkya na da man ka zai yi nan na bani ya duga na wa da shawa na ni guku da ya ujin alama da cirkya ma ma ga don ga shi cewa mafiya ma ga gobe ya baya gbaya uje gbaya mi ki o a misfil ilimin yo o gomi mi ga gobe ga fi ilmi eh? <coughs> Allah ga afa Allah anha tsoci jirongo mitabu etikibu eh no man wacce ko yaji bayani a gan aji hasfiyan mudafaru takadiru afallahu an gaire ha ya gada bigan egagbi na jiya ta hannu ta nan e egagbi kiriki ba na ya gaci bitin allawa fabe a mai egagbi irin gizi ega tuga fana soko eme se egwa egwa kwa tata be ndo soko fa be na na oku soko fa be yi wallahu ghafurun halim soko yetu gafaru yetu doko akuri ona chugo qad sa'alaha qawmun min qablikum thumma asbahu biha kafirin qad sa'alaha qawmun min qablikum jama'an na ci diga irin gishi zo sun ma obi biya kafiri da ga irin yucin kama aje kafiro a kan ishara na Allah wa izina wani ba irin yan jama'a na misalu yi ne ji wabi ga wula takunu yi wula rakunu tun takunu kuma tun takunu ga anin saliwa wabi su kai su kuma aji ga mine ga irin gijo da bi da liyatun ya gboro yin zane ji wabi su kula ejubu ya daga sama a gi

irin ta haɓe ga bayanan da kyau na Allah ga da suratul nisa ne yasa ruka al kitabi an tunzila alayhi kitaba min as-sama faqad sa'alu musa akbara min zalika faqalu arina Allah jara ebo aya ne kad sa'ala kawmu min qablikum ngala man da ci da zagaye ne fasara ya ayyuhal ladina amanu la tasalu ana sha'in tubla lakum da suku age gabi aya je junifiyo uje gabi misali ya duniya wale fasara da wiki da wuta ndo ma da wujja a ga fasara ya ay a tubi ma na ga giya ayaji anabi waga anabi waga tuci woyo ki aya na wuwa ga tuci woyo no as ab apatin na laji zinare yayi cin fi bai daga sama eh ida bi to ga lalle anabi gawayo a gan na gato ce nan ga gaje mu a gane mai dalili ga wuce nan gai kani sa'ala kan mumin kablikun a diga bai shine ga na ba za la aya jabi an na ba zu ma la ya wuce ji a maji ma na na su kujin halaka ji ma ja'ala allah min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham ولا وصيلة ولا هام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون wato kan da cin waye ta zagi ga ah, to annabi magaya annabi citu ce gaskiya a ga laya ka zabe wai lalami ya gulu zuwa kila wuce ya kuma lalami ya yi eh, dalili dabu anibia alabi be tuta yi wa soko alayo gulu beyo soko maiji na enaka buno wenjo alu ni ma yi sha mai fa alu ni ma yi mai ribu umuga ya ya ndo chijo mga wa mama na ana na anu risila bil ayati uje ndo che kanyi soko ije gen alaya na jikafri jige na ije gen alaya anu bawa jani anik aga anik la kazebi la kazebi uje ndo chila ije gen alaya ne bulu ya gundu bulu zwani sai bona ila an ka zaba ba awalu ka zama fara na zi laya na gama na ga azza na ba haji to sun ya ya na ba haji ke na jama'a ji wa na su mu mala jama'a ji yi ma na ji da na ba ga ji wa so ko ci misali wa yi na zamu da na kata mufsiratan fa mu biya wuke eh? ga adam ne suratul anam wa aqsamu billahi jada imanim la in ja'atum ayatun la yu'minun biya kafiri a gaga wallahi mu daga aya labin ina di guji banda no mu daga kafatin na laji zinare ya bani igaji mumini iga iga iga la ga mu daga ci sama biya ci ci ci biya daga sama gwani ko kuma muka malaika gwani malaika ta muhammadu nan ya zaga na inda aya patan ko mu don amma wa ma yushirukum anna idza ja'at la yu'minu kaya ga ci yake wa bikina aji imani a ina mala ji imani ana wa nukallibu afidatan wa basaran kama lam yu'minu bi awwala marra nye baye gwai ko budo itoge juzo na ga tatuko na ne hukunci ne soko jina da yi makaya ga aji imani gogo aja kaya ga dabina ta gawa mu da sukui eh ya tuna yi guba wa ma kunna lina ta da laula ana hadana Allah kasa kudi bigi da mun musulunci ba kayan ga bai so gili da musulmi wa fa eh so ene kan titin aya na dawana na don ne da sokoti la na ga bu na wajo ga me ngwa izza wa ga da zakawa ga yi shugaban kasa ga ya bata wajo mulki tofon doci wadda a yi zane ta fito na zane daga ga a ka fe jiwo hukunci a ga wa bi ma rubawa o ma kawa eh amma ba mai sokwai na gabu na mai jun zanzu ya e jun tiliya ki ogun wuya e ba ma ja'ala Allah min bahiratin ولا سائبة ولا وصيلة ولا هام ولكن الذين كفروا ولا هام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون ما جعل الله من بحيرة so ci ladabba na ga ga aya na gwanwa da yi wani dina na nauyi ga yi ga giga a e tiya an ashiya yin tugalakun da soko yana za ga bayanu jiyayi ya bayya bayan na mini ba wato matsala yan alinan dakon da yi ke ci ugbo ebe ya dini sakwale na ito ji bayan da nan aga gaji lissafin da kwai zindundo da kowa ne muhammadu wayo da kuna lam tafito bena wayo usman da kuna tafito wuce bena watakila yi waye isaka a daga ibilu aga ilu aga ilu aga bo ta da sa a ci ko da shi na ma goto shi wadda abin da mushriki ce wuce fauna kifi wagaga lokaci shijokin babon nan asatu ga wuce ya shirka ga a afejo bayanu da biyebi kpokpokpo ya ci ɗabi'a eh kata kemna salla lokaci gutu azun zakai yayi na a ci gatu shirka na afeji kan ganin ya to en yuyo na lode jabo na lugwawa kada ni jibe ga gudu yayi na sai na kun gube zo na daye kemina cayin da kula arbaji fiya ba ce ya ce gani ga gama ji an Allah min bayiratin wala sahibati wala wasila na aga cayin da kwai to ni penji to ga ile mama ki so kwai da yana jin da kwai muji ji shi zo na wato aga ah, ma wawo tayin doji eh wato aga na na ci diribo na na rashin hankali yo au kai no eh adiye na shirka ji wa na re beshirika eza fu ejya eza fe fujawo eza fe fijawo ana ujawo kutiana eginuma no muzuru waya kutiwo ene zankelu wa taba paya wana eton chi jagbe eno mala wa gbe na gala gbe unji e wanji la ta fitu baba ya ja ba ga gadede uma ye ga zuye unje ga ga waya so

sai bin mun sai ji bayanu ga albayra allati yumnu daru an tawajid adabba lagi kina ga zan ga kabenu fi ma kutiwo kutima be kafija alage wauta dabba de gina madaraci na egbi zan wa ma kafiya to zanu mu dai ma kafiya zinwo aga kutiwo kafiyo kutima be kafija ga bayira so ko ga mun ladan bo a to tsalla ta tita can wala sahiba ta sahiba ke sahibo sai bi mun sai mu ga mun ga dabba na lugwa na ya kutiya ga no ga la karatu mu la karatu mu ya sahiba da wana abi da daga ma nu yi taraka ala ya lugwa e pa karatu mu a ci ga wala wasila eh dabba na la da misali ra kun ga magiwo wake biye mana wayi woro matu ta ci wo guba nun ba a gara kun naji wasila eh abugo ra kun na gunu ba ku ta su ja a kun jira kun na gina ba ji wauta ya na kara kun ji zo kawai ra kun ya lugo ba na ci gara kun ulu ga har go funu ga tutu ya banza na asara na kana ji ba wani je cikin ya Eh? a ci ga wala hamin falul ibil yudrabu darab al-ma'dud fa idha kada darabu dawu litawajid wa afu an alhamd rankuye ba aga ya ka bayu gada lokaci kazan gawa a jamfani biyu kan lokaci wuce gatu shi kenan wuri ba kuti a na karatu amma jamfani da biyu a ga kuti samun ene ye lafa su kuba ci na masiba na dabanin babba gole zamanai na bani nan iga hankali tu iga gaga ya kudu al'umma kin bukwata zi na bawayo china zi ji mitawa india to ki masiba ya jini na ji bawo nan na jaza ga ya sunan kwan a ganin kwai dabba eh, wai so ku su kwa zane ji kawai kai ga zamani ga ga zamani technology na a ci gaba irin dun da sara zai kuma ku ba wai ba ke computer na nan a ga zai bi so bara dan ga a gina a gina kanan kwa nan ko iso ko nan ko kwa so kan nan ya daga gaga eh wa la fa su ko ba ci wa ji wa ta basira wa ji wa ji wa wa ji wa ji ko guja ko shebwa eh walakin alladhina kafaru so ko ga dabba na ji patan wulu ya iti manufan to ga gaji ne ja ga ji duniya da na gaji ma mutuwa a can a to sallaya ta ta zaga ne ji kafirci ne yaftaruna ala la alkidhiba a to ga su ga manata so ko ga ci ga so ko ga ala dabba ne ja ji jo wa faru la yakilu gwa kwazi ma da mi chayo la yakilu gwa kwazi la mi chayo so ko shugo وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون aya ne ba man gina ma ja'ala Allah min bahirati wala sa'iba a da fasara ne tana hadisi da nabi bidin yayi tiyan bayani Abu Hurairah ke mun bidin ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga ra'aytu amr ibn amir al-khuzai yajru kasbahu fi an-nar kana wala man sayyaba sawai hmm. ba gina ga amr ibn amir al-khuzai na annabi gan gai ko zane la dabba giki ne ga dabba na ga lagwatu makutin wo adde na ji be dabba nan na dabba nan sai bo ya kuti wo gai ko zane kan yi jina mallu yadda ya no fe gba jugi ezu ya kuta ba ku go fe gba ja annabi sallallahu alaihi wasallam eh mina hadisin do ce be abu rara ga ce gobe biyu ga samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul li aktham ibn al-jun an fi gabi ba gine ga aktham nan sahabin ciku yau ga ya aktham ra'aytu amru ibn luha ibn kuma ibn qandab yajru kasbahu fi an-nar fama ra'aytu rajulan asba bi rajulin minka bihi wala bihi minka annabi ga ya wa aktham min le amru ibn luha min le da min jahannam fi gbadun yi su gya kuti ya fi ba da mini na jihar namu amma kem na milu yana adda zane biyu kuma na goma bai zando da juwa eh ma ra'aitu rajulan ashba bi rajulin minka bihi wala bihi minka miltaba le zaye na bi za ba wuce da juwa na yi mataba le ba yuci ya bi za da juwa ya kulka na yau ba ba su zama ga oh, wato taksha an yadribani shubuhu ya rasulullah eh afi anabi wai sun daga gabi biyanin biyami dana an yadurra ni wa bela guto mi da wana anabi ga ala kuja ajan innaka mu'min ga wa mu'mini wayo wa wa kafiru amru ma kafiru wayo innahu awwala man gayyara dina ibrahim ga farko zanan da ba ibrahim a atatiye tawide be mu kibela canji be change madidi nga idha na bahar al bahira nga farko da na ladan ba jikin ga ga kabe mu ala mu ba kutina wasayaba saiba wa hamal hami nga yi zana na dabba farko zana na dabba gwa ga agala karatu ma kutin mu nga yi farko da na ludabba hami ludabba e ba gwa eh gana na gwa. yakuti adotun alakarando otunwa eh ma alugutu daba no ci da ya bona kuti wunna kutin wunna e bobo jin na juji dana ngala ci gudan zaba wani kan zaba ya nabi sallallahu alaihi wasallam so eh, ka to ci ko ga da abun da yayi nan gai e zaga chayin chayin wangi wa gai da dicha so kuti da ci to masiba ne da ni ga be juzu mo pa tanu commission a kiti za mutum abubu azaba ma fun ne zandundu eh Allah tabaaraka wa ta'ala ga idza qila lahum ta'alu wa gaggabe mushriki ba ga zai gabe yau daga mushriki ma ja'ala Allah min bahirati wala sa'iba walakin alladhina kafaru yaftaruna 'ala Allah al ba. wa aktharu aktharu man aktharu kufar kuffar la yaqilun wa idza qila lahum kila liman kila lil-kuffar ta'alau waga gabe kafiri ji kanu ga ebe ibi ci ilama an zalalla ya nasa kwaci jina wai la rasul ibi tuci kalo ta wani ga hasbuna ma wajen na alai a ba na ina ike cin da kwai yi tuba nan ku kya yani jani eh adini da kwan da kwaja ya ji adini su kwa ya jan su ku caya zuga walau na bamu la yakilu la lamu da shan wala yatadu kabon da kun da kai wuce na je ga ta ce kwa bona kabo aga fira ki ba ci jahila ke ndo ya eh wala yatadu na madde bawa ye ya gije ga mitwa eh ye ga mitwa kungu ne ga mitwa ye ga mitwana eh, mini ne mai su kufa amma bi ne mutu rabbika fa hadith mini ne mai sako ya ga ga gayi kin nufi bani ila mitu nan da kun da kwai ga biya ya de ba shi alkhairi wa bibi fundundu so ku duniya eh e gwa ko yin ne da kun da kiti bo mu ye gina yi laje bai ba shi alkhairi eh da da ji baya wo da da ji ba kato a sani jiga ayi kiri a jina mu kem na da a ya ke tun da kun da kwa ji fe jinu da tun ye ji ayi nan nan inda ci da sauki eh e misali a wai bayan yi kem nan nan sa ji fuano na mu ji da babe a ga ga ga ne da ba wuri fo nan sa a funu mu da babe a ga ga ne ne wa wajen ba ke aja da wato to to to nan giji wura giji a kimga kéèyàn òkè gbàgbà gígí àázùn àyẹ̀jì ó láàgbé èdè bókù náà gátánà àgọ́sùn àyà àìlì ìzùn àyà àìlì ìzùn àyà àìlì àtúnjà ma ètùn ti bẹ́ ìzàgí náà ti fún èjì wúndàjì ní lókèjì náà gẹ̀wà òjò náà ń ti dọ́wọ́ bẹ́ káwọ́gá kí a يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعلمون تعملون تعملون يا أيها الذين آمنوا يا نزاي ما نجنا عليكم أنفسكم يوم بقتين la ya da rukun mun dala ga tire to zana ga ginu ga lagu ce ma da ke ga da ba wona ila Allah hukum jami'a ya jike bai fata da su ko bai na biyu ku ma ta tamalu bil ilmu yi labari ya ne ya fita tubu ya mutuna a idadisi daga bayan kaisu ga wanda cibe da basina bakar siddiq hadisi na da masnadi imam ahmad wani kasi na bakar sidiki ba di gbaro fanda ci fahami da allah fi daji a soko a tana alim fi ki soko sun baka alice gangan ayu annas ya yi giza kun takara takrawuna hadhihi al-aya yi ba aya na ba na tsoce ga yayi na amanu ya ni ma ni jina alaikum anfusakum teyi betei ga teyi la yadurukum man za ta detu zana ga ginu ga ya guma gato innakum latadawuna ala ghairi mawdi'a aya ne lula ci da na ji da na wana da bana da anda ci yele lege na su koyi fina alaikum an fusa koyi da wabe teyi e ga bizan do ga me ga ji wazi ma e ga nan wuce ta ma e to da ti musulunci zane ji ga gbine luga fi agbin adalo sai na bakar ganda ji ma nawa ne sami wa inni lasu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul wana ne be gaga innan nasa idza ra'aw al munkar zawangi za ga le tu safai wala yughayyiruna majuba Allah change wangi beya yushikullahu azza wa jalla an yawma bi wa to bana so ko abela azaba abu ka be ni ona to za ne jide de to za ne jana ba ta ga lu fa azabo bo ki bo e bona ne jide jana ne za ne jide de ne jide de amaka ga la ru kwa na so ya bago aya na wujiken nuyi zahira na na fassara ma ga alaikun an fusa ku yi wani tiyayi eh, la ya duru man dola za ta daito ya daga da ba wani ji ga gbi na luga fa gbi a fa lo egun ato ya ko ji haci ma to ko ma an daga ene ba go ne e emilatu e, e e sokwewe mujin ji na ji wa damuwa na iza da ba wa zi patin gaji mutum magiya ma gaga la lugwa mutum magugwa ma gaga jini jin gaga gaji mutum a ja to yi wa bete eti ta ce fai ji binciken ba kem na ma gaji na mi mai laji kem na mai gara ji gala lugwa na mai ya ti ta ce wuje shagala la tana nukulukin wa ta'ati mithlahu aruna alayka in fa'alta azimun ezulu fela na fe gaga ya ka zan lugwa mutu ma lugwa ya kaza zan ji mutu ma jan mutu akun ayu ya za mini za kuta da farko za kuta na kai na lofa kiyame na ga man da mu har mu ga loye na ga lokaci na gimina da kenan ga be ga da be na tibe tuma na ga wani ito ya ba ni wada abu mu ge an go ga fe ga yi jo ga li lugo li lugo ga mu fe ga na mutu lugwa ko ma fe ga ilo tu guri zurun ga yana mutum wuja abu da min farko da kuta na kai lolon so mu wuja ya buti tengiyo ya eh so alaikum anfusakum e e, e titace wo ga titace na la ya tagoro na e ji tunani wuce la ya durukum man dalla idza tadaitu ya gaje ba wai ci ta goro bani ya ce ji bayani a zaje ya ce tu goron na bani zana gabe gawa kwan ya ke gyonan shugala mutu ma gaga ganga wani haɗi wani haɗi wani haɗi to duba mi son lan gindi ayi ma a a ga alaman da ci fassara ga gan idza tadaitu muti imanu idza amartukum eh ya ga be foro be tuguri idza amartukum bil ma'ruf wa nahaytum anil an munkar lokaci ne ya be foro be tuguri ya me nawa ci to sakona zana gabe a biyu na ngala mutu ma fana ci buyo kan da ta ga oke ga wayan nan mutin yau fana ga wale yana da nake na ga kana a ga yabo ya gude mutan wai eh da duru kun tu gala bu choma na na ga fassara yin goro Allahu fabi يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري إن انتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولو كان ذا قربا ونكتم شهادة ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين طب إذا ya wanci kwalloci aya na a shekabakar jazayiri min littafi kuma na alkhairu wai ji bayanin ga adiyaya na da kuranu di zo yi rabi da jaya nuna amma diyaya da kuranu na gifi da jiba hukuncin da jaya nuna maga ya gama ci mujin gama manje gama watakila wa kaza ga ba wa magigi shi don sai ga ga da bautu a ne irabi e yu ezo bayani hukuncin yu ezo har man da ci da zaga ya lewato ga gaya na fa wufiya manda ci da zai a gaya le ga gaya no zufa uji mu kama ya mansu wa wufiya da hukunci obiya amma gagwa kuma ji da zago mansu mansukha amma a shaka bakar ji zairu ya gama ga hukunci uji mansukha mu kama yi hujja ji gwada bana uba ga mu kama yi wani wula bayanin gwargwado bayin so wani le ga ga hukunci haya nan yi tunar ila yau adda fuki ya mugun ya ya nun bayani na yaje fiti fiti ne wuwa ga aya nun mu lutu ila yawmul qiyama na wa ga an kalitu aya nun wa gaga ga yati wasiyo ke jinu be wasiya yau iza ga jajini aji kaza yau aji kaza yau aji kaza yau ga yi wasiyo ina juwa waga ga ga aji su wa ko lokacin na wa ga ni na za ta ciwo za a ji gai gaiwa yi in wa kaza ala yawa e, ne min gwiwa mu e, alaka zana yawa ne alaka zana yawa ne a gaji ka zama ba ta ne gai gaiwa yi to idaya min suratul bakara bana Allah barka wata ta'ala ga ga kutiba alaikum idan hadara ahadakum kuma mautu in taraka khayran al-wasiyatu lil walidayn ko wal aqrabin bil ma'ruf haqqan alal muttaki wa ma baddalahu ba'da ma sami'ahu fa inna ma ithmu 'ala alladhina yubaddiluna inna allaha sami'un 'alim faman khafa min musin janafan aw ithman fa aslaha bainahum fala ithma 'alayhi inna allaha ghafurur rahim aga aya ne gagage ti hukunci wasiyo fil hadar ya ga jimbunan aya na ya baka tun bani na ga gaga yace hukunci wasiyo fi safa ya gade ko zama na. shi ce gato matuka da da ke da magada wani ya lo ya loji na da mutu ci man laki abwa ngoyi na hukunci aya na laki abwa na awal wasiyo fi safa eh daga na eji na yelon wula giki na yi shi lore kiyama matuka shiga ci bai da dafe ji na a sun na hukunci aya na ga halaki abuna wuce ni ne dalili ba ci aya na gaga ya tiya hukunci zane zai famba ke ba bai zane tune lokacin wajen wasiya na abin ke zama ci gaba ya kafiri na suku kya yi hukunci wasiyo ki ma da zada wa wasiye nan a shek abakar jazairi su ku be ya gunye su koyo an zo ba mu fi alkhairi mu da mine na wai ganin ga har da yau mulki ya mai ma ya ji fa ma ji ruwa ya zabe ji fundo ci a ga zanu da moto bai bata na ga kafira ta da na ga ji faruwa wana san hukunci a yana mai ma ga wula kya bu zaman suka ba yi mu kama eh wasiya ma e ba shari'a islamu yi mataki ya tacho izaga e jaje ne na jaje ci ne na izaga jaje ne ya mafar ne kai ci ne yi babu adili kafanin a fito e wana gashi da kafani na Allah daga mini gumbu awa adala shi da kafani waye shi ba na a tata fili ba na juza na ci na sai aka shi shi na mini ya wubo ga wata da shi fili mun wani faruwa ni kin da cijo lokaci na ga ga misali yan masar ga masar population yan masar 16 million na gogani majifu eh kin do jun ci jo wa da da no misali da ga jajeli ya we kafi go to ya go de la panti ba no wa su za wa da wata kila wa da za daga abu na tun abuja o cho de ba no ga so kuna no to wa ga wa da na ba no wa so kuna wata kila ba ni ga to ba ja so kuna kun ya kun baba lawo a ca dewa a ca a ca a ca la shi filin na ya zane su da na lakun a sa da mini ewo mutum ulu ba na gajo endo daga ji amfani da yi ewo a ca la su a siri zane na ngal mataki ma faru gai ga ta jiyi zilman gicin a ga wuce ji a da ya kubaci ke kubaci zane ji ngaji ngaji kupa a tun ngaji bata bata na agutuma da jalabata waya min ye na kecici min ye duki na dudu gwana aga mu cici kan ga lo ali akpotacho agutu ziji muju wasi ga to ayo, ala kaza ya wani ala kaza ya wani ziji muju yo a caje ko muju har man jaja ga gasu koga nimbabi wasu min babi wasiyatin biya audain Eh? so ta bebi mini kura ne ba nun bebi pata nan kando wani wani wasi ya tuye bezo je tuba tai amma ga ga a lutu tuba da ga bata wo be za ce ga wasiya a ci ga sunna dazu zo aje daga la wasiya la to wasi wasiyo amma la wa ga bata ya eh so a ga bata wo be a ga ga bata gumi bezo zo bana nabi sallallahu alaihi wasallam ga nafsul mu'min muta'allikatun bidaini hatta yudha'an so ya ga bata ji gajuwa gala zan do oge ji bata na fiye kun fiye kun fiye kun ga ji gbata yi fa biya ni eh e ga gbata ji na wa bata na ibo e na ko wi za mu ga zafi kiyama ya tuni zo ga lokuru na ga ga wa bata kai tu guru be kya ga to le fi zani wa bata o ji gbata na la la ya we ga yi bata wo ku tu biya ji so ya ga bata ji ne za to to be na wa ga to to be na wa to to be na ga yi na ga ji wana da ka zagin bata

wunde dama ga gabiya eh a ci gama da amda coto ji ga daga wato daga ba bata lawo belila bata mo e ga aga wodu yi nuti shishi wa e to ani to ba guta na gane wa a te ga gwa yu ta e ga ji da bu yi bu yi ga mo fon so wa ga wa kashishi zade ci wa ja ke banu dana kai fo ga be be ago takada tsawa ta abin gama a ji kaza gama a ji kaza ga ji kaza ya ga ji kaza ya zaga da wa wagon ga jo kusa lo wani waka. za da bana wa wagon ga fono wani waka. eh eh dukiya da wa wagon ga wa gaji sadaka za mu ci ba ta ne be shiri ka ni bin na. to aga ye koyen wasiya gumizo ga ye lo ko bicho ga ko kabicho nga mai egule kina lawa ga ya gugici eh kala da mataki gutar fara ne yawa ga tuweni cha e e e ya gugici da ya ga diema ebe ni wata kem ne ya giguna na kila nga burubu ya ke gata gabe ciwo eh a ga da a ji a rundu gata ji ba barkate nan wa wona a ga to ba ya gugici na ga to ala ala ga kemi na wanka keke jiji wawo bata na a agi na jiga kuga burbu bata wo wo so ko bo wo e, yo ni mo yo yo ga mu kuga burbu bani wa gawa kpagyo eh ki e be mi ga ai magana ni ni ma ya be jani dadi masiba zai yi ma so ebo lokacin aya na dai wuziri ya bayan fassara sarai musamman ya yi almajiran a ji karatun rukpana ya ba lawa don wi ba igu kai su ibi lube ne ebo lokacin ke daba ne wula tukuma ke hukunci yawa ya dazanta e zagada ya zai luji na gaya na ji bayani a yi so ku wi ba so ta luga dabara ta ci ma gwargwado da ijila na sukulu ba ba Allah go ijo Su kwadu bai ji bai ijo mo Su kwadu bai ji ba zan tuna ya Allah wa na mo da funa da ne ji ba Allah wa na ga gile da su faida ta ta bai gile da jannatul firdausi subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai da ne ga dai karin bayanin da ci ko gyaran da ci nan ji ko cin Allah alhamdulillah alaikum salam eti fataga ga duya ko eza ibe da ta ciji na zi kuga cikin a ga funu wani gan wa na wa da wa zan da ci den bo gan ma wa si aji da zan ci ga funu no e a mtiye na iza da gwana kan da ci wuziri na aji da family da ci wani sai su kotu eh we goza diba we gu diba we gu diba wa en gan wuwo pata wa kunu na wajibi na wajibi mu ma wu ga gan mu de mun de maki ga eh wa mele ka zana ka le ai boye nga o gami za pata bidawo ma sai ya? to waga be sun daga ga na fa mai mai zana so ko wa ma ke ba bayani na waga da jaje ni shi to wata kila ya kun kun wa da logun ga ga fonu waka waga ni ga jaje ni wani ka na fu minu eh ko hadisi wuva gagan ipa e beimi afo dojunu o yavwa dojuna ale na muci ji uzira muci aibwa fikena imi wofu onu akaji eh ọmọ mẹ́tíọ́ àgbẹ̀gbẹ́ imi owu kàtún mutu kẹ́kẹ́ náà àfokún náà fún ya pratika ji daga daga daga daga tun batala abiyan uziri látọ́ abiyan ya pratika ji ani na ne ji wani ayo ji bẹ́yìn wájú wọn májí fikena fọ́ká bẹ́yìn wòtí àṣìjò sí kẹ́nà tó àfòónú ẹ́ a máa bè kí wọ́n fọ́ká lẹ́gẹ́ imúwà jù wá olégún dé gbọ̀dọ̀ jù jàn agagaga wá cikin bá ní ẹ̀bá ẹni wọ́n wó wọn ní gbọ̀n dé gbọ̀n tó nùgbà wọn àjíbà agó wọn náà yẹjí wọn àdé o wọn àdé dédé mí ni wọn tó fọ́ká ẹ̀bá mi ti kábọ̀ àdé zànà wọn lẹ́gàgá ibò wọn gá lé wọn àsó wọn náà òtú sún náà láti wá kábàámọ̀ gan wá nígbà só wá nígbà àfòmínú wá nìkan yìí gámi di ẹ̀dán àfòmínú gbọ́nà tó gàngán ẹ̀zá àmàánù kó gá ibò òde ń ga só ètí fata wáyé ó kátàbà náà mọ̀nàmọ̀nà gádàn wọ́n bẹ dán yíwọ̀jì yé yíwọ̀jì yìí náà tó ń gbọ̀nyàn ọlọ́wọ́ kún ọ̀yọ̀ bí tí ó dá abala nìcha lábìkẹ́ mọ̀nàmọ̀nà gádàn wọ́n bẹ ayé in fe na an kalli alawo buge na wajen kamata ko da yake kawai gabe jin haka zan wajen laifi a banan ya ga waga ramu ga karar ya banan ile na siya amma ina gena annabi ga istafti kalbaka ya gbin wato a taro ga yin na gen na gya allahu fabi eh. alaikum salam eh zagaji kuti kan ajiye kama kuma bejan da kuti ni da kuti jinni hukunci hukunci hukunci kuti alami to da hukunci energy mutu yana in ka ji sati ma sati to su duka fara dabbobin ulaji gumiya su tun ji so amma gaga daga nan gutun gaga tuba gama ji kuti ni eti ya guta gama je guta umma jana ka fara ayi guta bila waliya mapai a ya can ya ku zama ci gadi gyara yadda ba ba mu ji ba Allah sabila waliya la ba can mapai can lawalan lawan fabi ba ne gaci bicinin so insha